من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi so da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi aya ta nawa mana Yusuf? Hmm? aya ta saba'in da bakwai bismillah tamanin ko? aya ta tamanin da bakwai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون نعم Allah maɗaukakin sarki a waɗannan ayoyi masu albarka yana ba mu labarin ci gaba da wa'azi da jawo hankali da gwagwarmaya da fafatawa da ake yi a kan Yahudawa a kan su yi imani. Abun ma bai tsaya a kan annabi Musa ba kawai. Allah ce bayan annabi Musa ma kafin annabi Isa ya zo an yi ta aika musu annabawa. Allah ce qad ataina Musa kitaba babu shakka mun bawa annabi Musa littafi wannan littafin kuma shine at-taura wanda Allah madaukakin sarki ya bayyana ma Yahudawa dokokinsa da ƙa'idodinsa da shari'ar da za su bi a cikin wannan littafin mai albarka mun ji yanda aka yi ta fafatawa da su aka yi ta gwagwarmaya da su aka yi ta ɗauki ba da'i da su akan menene su yi imani da shi suka ɗi Allah ya ce bayan annabi Musa ma ya rasu ya tafi in ji Allah to wa qaffaina min ba'adihi bi rusul mun biyo da waɗansu annabawa kuma bayan shi annabi Musa akwai waɗansu annaba duk da aka aiko zuwa ga waɗannan bani Isra'ila ɗin. Bayan su waɗannan annabawan su ma sun tafi wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati sai annabi isa ya zo shi ma muka bashi attaura muka, ba bashi injila muka bashi hujjoji da zai zo ya tabbatarwa su banu isra'ila din nan ya mai da su kan aƙidan nan ta annabi musa da ya zo musu da ita wa ayyadnahu muka ƙarfafa annabi isa din nan bi ruhul qudus wato da ruhu mai tsarki shine annabi shine jibrilu alaihi salam da shine Allah madaukakin sarki ya karfafa wato shi annabi isa din kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'ida aya ta 110 yana cewa ataina isa ibn maryam yace wa id qala wa id qala Allah ya isa ibn maryam اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل دكا وأنه هجوجي دين Allah maɗaukakin sarki ya bashi iko yana warkar da makafi yana ta da guragu yana ta da abin nan yana warkar da makafi duk da sunan da kurame waɗannan su ne hujjoji da ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa annabi isa da su waɗanda su yahudawan za su gani su ƙara yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce na ƙarfafa ka sannan na ƙarfafa mahaifiyarka da mala'ika jibril cikin ayoyi da mu'ujizozi da na baka tukallimun nasa fil mahadi wa kahalan kana magana da mutane tun kana cikin tsumman goyo sannan bayan ka girmama haka na sanar da kai littafi da hikima da attaura da injila kana warkar da guragu kana dunkula taƙo da ƙasa ka mulmula fatan fuku fiha fatakunu tsairan bi iznillah ka fidda tsuntsu dunkula ƙasa haka a shef ɗin tsuntsu ya kura shi ya yi rai ya tashi duk waɗannan mu'jizojin Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa annabi Isa da su alaihi salam Allah ya ce wa Yahuda nan duk waɗannan abubuwan ba su amfane su ba a can cikin suratul uh, baqara Allah madaukakin sarki yana cewa a can gaba za mu zo insha Allahu alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di Musa id qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala fa hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa ina abna'ina falamma kutiba alaihimul ta wallau illa qalilun a sannan kuma suka ta Allah ya aiko musu tsalu ta duk kissan gata nan suka ce tsalu ta bai musu ba saboda ba mai kuɗi bane ba mai abun nan bane su ba za su bi talaka ba kawai sai mai kuɗi to wancan ayan tana nuna cewa bayan annabi Musa ma Allah ya yi ta aika musu waɗansu annabawa Allah ce afa kulla ma a kum rasulun kun gani duk lokacin da muka aiko muku manzo wato wannan yana nuna abu ne frequently duk lokacin da duk lokacin da aka aika musu manzo manzo ya zo musu bima la tahwa anfusuhum da abinda bai daidai da zuciyansu ba da abinda bai zo daidai da son zuciyansu ba Allah madaukakin sarki ce istakbartum sai ku kafurce ku nuna girman kai ku butulce ku juya baya fa fariqan kadzabtum ku qaryata wani shashi na wannan sakon Allah subhanahu ta'ala ko ku qaryata waɗansu shashi na annabawa da manzannin da nake aiko muku wato idan suna dan ragawa annabi kenan ma suna ganin shi da mutunci sai su qaryata shi kawai amma in bai mai sa'a ba wa fariqan taqtuluna wanda kuma suke ganin shi ma ba ba sa mutunta shi maza su kashe shi to su yahudawa da'iman abinda suke so irin barnan da suke so suke yi da ta'asar da suke aikata suna son duk annabin da zai zo ya musu wa'azi ya ce musu wannan abun daidai ne ke shan giya yayi daidai ne ga aya zina yayi daidai ne kisan kai daidai ne barna daidai ne ba sa son a kawo wani abu su ji dokokin attauran nan ko ko manzannin nan sun kawo musu wani abu contrary to what abin da suke yi abin da ya saba wa abin da suke ya ci karo da shi kamar mu ne yanzu zaka ga mai son riba baya so ka ce riba bai kyau bai da kyau sai ya ga kana musguna wa rayuwan shi haka zaka tarar mai son music ya tsani ka ce mai music ba daɗi ba kyau ya bari sai ka ga yana jin haushinka in kar kai ustazan nan akwai takura mutane wallahi haka zaka tarar mai sunuka bai so ka ce mai ba mai caca ko mai wasan karta bai so ka ce mai ba haramun ne ya bari bai so haka mazinaci haka mashayin giya haka nan mai tawaye mudu duk wani wanda yake temfarin da wani abu ko mudu ko abin nan gidan mai ko abin nan manaja ne bai so yana so kawai kullum in ka za zaune da shi ka rika nuna masa ai babu komai kawai babu komai to haka mabarnaci yake so shi kuma Allah ya nuna mana aljanna nan ba ta taɓa samuwa sai ka bar son zuciyanka ka bi abinda Allah da manzansa suka faɗa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa ko anil hawe to nan ne fa innal jannata din hiya al ma'awa shi kuma can a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin faman yahdihi min ba'dillah wanda ya saki Allah ya rike zuciyar shi shine Allahn shi abinda zuciyar shi ya faɗa masa shi yake yi to idan wannan ya irin wannan da ya irin wannan batan wa ya isa shirin da shi in ba Allah ba to aljannan ba ta samuwa ne dole sai ka yaƙi zuciyanka ka yi faɗa da zuciyanka ka yi kokowa da zuciyanka ka hana ta abinda da take so yi ka tirsasa zuciyan nan ya bi abinda da Allah maɗaukakin sarki ke so domin innan nafsa bi bisu'i illa ma rahima rabbi zuciya yana umurni mutum da saba wa Allah to su Allah yana ce yahuda nan wato ku yanda kuke duk lokacin da muka turo manzo idan ya zo muku da abin da bai yi na son zuciyanku ba istakbartum sai ku kafurce ku bijire masa fa fariqan kazzabtum ku ƙaryata waɗansu daga cikin manzannin wa fariƙan taqtulun waɗansu kuma ku kashe su wannan ita ce mafi ƙarancin mu'amalan da Yahuda suke wa annabawansu minimum mu'amalan ne a ƙaryata shi a ce maƙaryaci ne kawai a zazzage shi kawai maximum mu'amala ɗin ita ce shi ne a kashe shi ma kawai ta irin aikin da Yahudawa suke yi kenan Allah ubangiji ya rufa mana asiri wa sai ka ji suna cewa mu gaskiya irin wa'azin nan da kuke mana na gulfun mu zukatanmu a rufe suke ba sa masauraron wa'azinka ba ma son ma wa'azinka saboda zukatanmu ma gulfun gulfun shi ne a yi silin ɗin abu a rufe shi a nyane shi to zuciya ita ce kwantenan da take karɓan imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana zuciyan ɗan adam kaman kwantena ce idan Allah yana son mutum da alkhairi da shirya sai ya bar zuciyan a tsaye a haka duk wa'azi da imani sai ya rika shiga kwantenan haka yana shiga kwantenan haka sai ka ga mutum ya zamanto zuciyan shi ta haskaka da hasken imani duk gaskiya sai ta rika receiving amma idan Allah bai baya son mutum da imani in ji manzon Allah sallallahu sai ya juya zuciyan upside down haka shine wani qallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin fa nadharuhum fi tughyanihim shi ne kullum muke roƙon Allah mu ce ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika ya Allah mai juya zukata upside down ya Allah muna roƙonka ka ka tabbatar da zukatanmu akan menene akan wannan addini na eh, akan imani da kuma addininka idan aka juya zuciya upside down duk abinda ya shiga ciki zai zauna shine da kayi wa'azi sai ya fita kai da kayi wa'azi sai ya fita shine ba wace yake cewa da kayi magana hai ta shiga ta nan ta fita ta ina ta fita ta can to shine su yahudan suka ce kai zuciyanmu ma istil zuciyanmu ma anane yake ma wato ba sa ma ba su ma yi niyan karɓan wa'azin ba baya ma shiga kawai shine sawa'un alaina aw astana aw lam takun wa'izin sawa'un alaihim a anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun saboda me fi qulubihim maradun haka za ka tarar to su ne kai za su ce zukatanmu ba su karɓi wa'azinka ba bai mana ba kawai Allah ce balla ana bi kufrihim Allah ya tsine musu ya la'ance su saboda irin wannan kafurci da bijirewa Allah da ayoyinsa da suke yi faƙalilan qalilan ma yu'minun dan kaɗan ne daga cikinsu in ji Allah suke imani saboda Allah ya ce wa eh, Yahuda laysu sawa'an min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-laili ah, wa hum yasjudun laysu sawa'an waɗansu yawancinsu ba sa suna rejecting imani amma Allah ce ba daidai suke ba akwai na Allah a ciki wanda suke karɓan addini na'am walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu wa kanu min قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به يمسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل أن ينزل الله من فضله على من يشاء للكافرين عذاب مهين الله ما دوكتين سركيتي ولما جاءهم كتاب من عند الله يا يندا littafin ƙur'ani kenan ya zo musu daga Allah yayin da aka aiko manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wannan alƙur'anin daga Allah musaddiqul lima ma'ahum wanda ƙur'anin nan yana gaskata irin abin da ya zo cikin nasu na attaura yayin da wanda yake gaskata sifofin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam domin attauransu kamar yadda muka yi ta bayani ya zo da sifofin manzon Allah tsaf sun karanta sifofin manzon Allah da komai nasa allazina atainahumul kitaba ya hu kama ya arifuna abna'ahu sun san manzan Allah da sifofinsa da komai kamar yadda suka san ƴaƴansu to yayin da littafin alqur'ani yazo da sifofin manzon Allah ga sunan exactly irin wanda suke cikin at-taura musaddiqul lima ma'ahu irin wanda suke cikin at-taura Qur'ani yayi bayanin manzon Allah irin yanda yazo a cikin at-taura wa kanu min qablu kuma sun kasance da kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin saukar da alqur'ani din nan kanu sun kasance yastaftihuna suna neman samun nasara akan makiya da sunan manzon Allah alallazina kafaru akan kafirai wato yanda al'amari yake shine dalilin saukan wannan ayan su yahudawa na khaibar yahudawan khaibar suna yaƙi da waɗansu ƙabilu wanda ake kiransu ghatfan wannan ƙabilun ƙabilu ne na larabawa ghatfan to su waɗannan larabawan su mushirkai ne ba su san komai ba banda bauta wa gumaka a lokacin yahudawan ne ake gani su ne masu littafi wanda ake ganin su kamar su ne jagororin al'umma gaba ɗaya tunda su suna samun wahayi suna da littafi a hannunsu na Allah subhanahu ta'ala su kuma laraba ba su da wani abu banda bauta wa gumaka to a lokacin eh, su yahuda suna kushe larabawa suna kushe su suna aibanta su suna condemning ɗinsu suna cewa kalli waɗannan mutanen wai gunki kuke bautawa gunki kuke bauta saboda su suna ganin ai su yanzu ba sa kan bata suna kan littafi su suna da littafi da revelation da dokoki daga Allah subhanahu wataala su kuma waɗannan gumaka suke bauta saboda haka suna ganin su ne a sama su ne ahlul kitab waɗancan kuma dolaye wanda ba su da komai sai bauta gumaka to su yahudawa a wannan lokacin suna yawaita yaƙe-yaƙe tsakaninsu da ghaffan wannan ƙabilu na larabawa ɗin duk lokacin da suka yaƙi da ghaffan sai ghaffan su yi defeating ɗinsu ƙabilu sai su samu rinjaye a kansu kullum kullum haka duk lokacin da suka kafsa da su sai gaffar sun yi nasara a kansu daga ba sai suka rika tawassuli da Allah suna roƙo Allah su ce ya Allah ga addu'an da suke yi suna cewa muna roƙonka ya Allah inna nas'aluka bi haqqin nabiyil ummi allazi wa'adtana an tukhrijahu lana fil fi akhir zamani illa nasartana alaihim Allah muna roƙonka muna tawassuli ya Allah da haƙƙi da matsayin wannan annabin naka da zai fito a ƙarshen zamani wanda muke zaman jiran shi ya Allah muna roƙonka ka ba mu nasara don girma da daraja da kuma haƙƙin wannan annabin da yake zuwa Allah ka ba mu nasara to duk lokacin da suka yi addu'a irin wannan suka roƙi Allah ya ba su nasara akan maƙiyansu bisa haƙƙi da girman wannan annabin da yake zuwa na ƙarshen zamani wanda suke zaman jiran shi sai su ga Allah ya ba su nasara akan makiya Kullum da sun fita idan suka yi wannan addu'an sai Allah ya ba su nasara akan enemies nasu Shi ne Allah maɗaukakin sarki yace wa kanu da sun kasance kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna neman nasara da sunansa suna roƙon Allah ya ba su nasara da su da sunan annabi din da girman annabi din Allah ya ba su nasara alal na kafaru akan waɗannan kafurai, mushrikai na ƙabilun ghatafan kun ga mutumin da da tun bai kulla ba in kuka roƙi Allah da sunan shi da, da girman shi sai Allah ba ku nasara to yanzu falamma ja'ahum yayin da annabin yanzu ya zo musu physically gashi nan a gaban su din sun gane shi sun san shi ga sa nan ɓaro-ɓaro sai falamma ja'ahum ma arafu abinda yayin da abinda suka san shi din ya zo musu ƙarara kafaru bihi sai suka yi denying ɗin shi kuma kafin ya zo ma suna roƙon Allah ya ba su nasara ta dalilin shi kuma suna ganin amfanin tun ma ba a aiko shi ba suna samun nasara su roƙi Allah da sunan shi da darajan shi da haƙƙin shi da matsayin shi da sunan wannan annabin ya Allah ka bamu nasara akan makiyanmu Allah sai ya ba su sun san amfanin da suka ci tun kafin zuwan annabi din a ta dalilin sunan annabi wa yanzu kuma da ya zo musu gashi nan ƙarara sun ganshi shi din sai suka kafurce masa ku duba irin wani abu na bayahudi ku duba wani irin ƙwaƙwalwa na kafiri ma malam shi sa Allah ya ce wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai so shi da musulunci nan ba ba zai musulunta ba duk yanda ka buga da shi ka buga da shi ka buga da shi ba zai taba musulunta ba kawai ina fata an gane ai yanzu ne za su ƙara rike shi tunda sun gan shi baya nan ma muna samun nasara da sunan ka balle ka zo yanzu sai mu ƙara runguman shi amma sai suka kafurce Allah ce kai fa la'anatullahi alal kafir Allah tsine ma waɗannan kafiran kun gani Allah ya tsine musu ma albarka kawai irin waɗannan masu taurin kan mama akwai akwai akwai bada ciwon kai ba yahudi akwai bada ciwon kai Allah ce duk wannan kafircewa wai don su samu rayuwa ce a duniya su samu su wala a duniya Allah ce to bi isa mashtarau bihi anfusahum Allah wadaran abinda suka sai da kansu domin shi suka sai da kansu me suka sai da kansu suka sai da kansu an yakfuru bima anzalallah suka zaɓi cewa gara su kafurce wa Allah su yi denying din annabi sallallahu alaihi wasallam su kafurce wa alqur'anin wannan shi yafi musu akan su yi imani da annabi wannan kafurci kuma ba wai sun kafurce wa Allah da abin da ya saukar bane saboda jahilci a'a bagayan kawai bagayan don tsaban kafurci da ta'addanci da abin nan da taurin kai irin na bayahudi bagayan ne an yi nazil Allah min fadlihi ala man yasha su suna gani ai bai dace Allah ya saukar da falalansa ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam abin da yasa suka yi rejected annabi da suna expecting annabin zai fito daga cikin su ne suna expecting yau suna zaton cewa eh, annabin ƙarshen zamanin zai fito daga yahudawa ne tunda yawancin annabawa ana turo su cikin yahudawa sai suka ga the best among all shine annabi shine mafificin annabawa shine cikamakin annabawa shine wanda aka aiko shi zuwa ga duniyan nan dukkanta duk sauran annaba an aiko su zuwa ga wata yar al'umma ce kaɗan kaɗan kaɗan kawai haka amma ya kamata su he suna ganin ai ya kamata annabi wanda yake shine na ƙarshen zamanin shine wanda yake babban wanda yafi dukkan annabawan ya kamata a ce wannan merit ɗin daga wajensu ne ya fito sai ya fito cikin larabawa wanda suke gani su ne gidadawa ɗin domin da in suna hira da larabawa haka su yahuda ne su wannan shirmen naku ai annabin mu zai fito kwanan nan sai mun yaƙe ku wallahi za ku gani banda shirme kuna bauta gumaka ku sassaka gunki da kanku ku bauta masa kuna kaza kuna kaza <laughs> ai kwanan nan za ku ga abin da za mu ku annabin mu yana zuwa za mu haɗa kai da shi za mu goya masa baya sai mun kau da ku sai mun kau da wannan irin shirka da bauta gumakan da kuke yi to can annabin da ya tashi fito sai suka ga cikin su ɗin wallazi ba'atha fil ummiyina rasula al ummiyin mutane banda ba sa karatu ba sa rubutu ba su da komai ba su san komai ba hasada ne kawai saboda kada Allah ya saukar da falalansa akan wanda yake so daga bayinsa ya za a yi a bama wani irin wannan shi ke ka hasada hatta al'amarin mulki hatta al'amarin kuɗi hatta al'amarin mukami hatta duk wani abin da ka sani kullum ɗan adam mai hasada sai yana gani ya za a yi wani za a bawa ta ya za a yi wani ne kai ne za ka dictatin wa Allah ga wanda zai bawa abu kai ne ka isa kai yi wa Allah ya za a yi wani shi ne zai zamanto shugaba ya za a yi wani shi zai zamanto gwamna ya za a yi wani shi zai zamanto kaza ya za a yi wani shi haka shi ne mai kuɗi shi ne zai zamanto mai kuɗi shi za ku ke gani bokaye da ɗan tsubbu da masu siri suka yawa a society namu society ne na hasada na baƙin ciki na rashin son ci gaba kawai duk in ka duba society yawanci mu na arewa society ne na a cikin duniyan wani a karya wani a kassara wani a bata kazan wani a bata kaza karya samu promotion kar samu mukami kar ya samu kaza a haka ake ta cin dunduniyan juna in ka je can federal level ma ka samu an lalata wani wai zai samu gida nasu ne fa nan ne na komai ka samu an shiga an lalata shi an binne wannan an binne wannan a can an binne wannan an binne wannan kaman masu rayuwa eh, society na maguza wanda ba su ma san addini ba wallahi haka mutane su da qur'ani da sunnan manzo Allah da komai ana khamsu salawat amma da Allah ya daga wani a ciki sai kaga kawai ma malam gaba daya manta da cewa Allah ne ke bayarwa da an zo neman mulki gaba ɗaya sai a jefar da Allah gaba ɗaya kawai ba a masauraron wani al'amari na Allah kaso bokaye ne kawai zaka je sai ka ce maguzawa da basu taɓa sanin Allah da manzansa ba haka za ka samu mata a cikin gida a fidda wance a karya wance a haukata ta a raba ta da ‘ya'yanta a raba wance da mijinta a raba wani da kujeransa a raba wani da mukaminsa a raba wani da shagonsa a binne masa kaza a binne masa a karya sa za ka ga bokaye da ‘yan tsubbo da kaje nan da nan su ne inda ba customers babu su ai ba a sayan kayan ka ka tattara ka tafi ai ma in kaga ana yawan samu akwai ci haka za ka tarar Allah ubangiji ya rufa mana to kullum mai hasada ni daɗi na ma da hasada sai ta fara rugurguza ka tukuna in ji manzo Allah yawa ta mai hasada sai ta rugurguza ayyukanka na alkhairi tsaf duk abin da kai na alheri baya zama demo kake demo kake destroying kanka demo kake demo kake destroying kanka kana halakar da kanka ka je haji ka dawo sai ga hasadan ka ta rugurguza aikin haji ka je umra ka dawo sai ka ga saboda hasadan da kake ma wani umran ta umran ya rugurguje ma mana komai baka yadda cewa Allah da yake yi ba da makamantansu haka zaka tara subhanallah shi yasa in Allah ya tashi sai ya dauke abun tsakanin musulman ma ya jefa shi can sai ga kawai ana ta dukan juna haka haka kake gani sai ga. Allah ya cire abu in ya in ya je hoshi tsakanin musulmi ba sa appreciate ba sa ganin ni'ima Allah ya musu hasada ya ba ma wane kuma duka mu ne sai Allah ya zare abu ya ba ma can sai gaba ɗaya kuma yayin mu muna muna kuya ma wancan din muna bauta masa ma ba lalle ka ga musulmi ya wuni a rana yana bauta kafiri yana manna masa fasta ka ga musulmi ya wuni a ruwan sama ya jike sharaf yana zuwa wai ya je ya je mai ma wani kafiri a campaign da makamantansu wanda da shi ne koman ke hannunsa komen shi yana hannunsa amma wani bai iya ba wani sai mun karɓa mu rugurguza wani a tura nan a karya shi a ɓalla shi a lagwanta shi a yi menene a yi menene kullum duk wanda kai ni ina jin tun lokacin da na tashi duk wanda Allah ya bama wani abu a cikinmu sai an ce bai iya ba ni a haka na rayuwa na tashi na tarar da society ɗinmu duk wanda Allah ya bawa abu sai an ce bai iya ba ba taɓa shuru a masa a a rungume shi a dabai bai shi ba sai kuma ya tafi ɗin Allah ba mai gana mutane azaba har cikin gida sai a ce gara wancan ai ta lalube ai ta lalube ta ina yake a ce ta nan ne ta ina yake ta nan in akwai wanda Allah ya taba bawa wani abu cikinmu aka ce eh a mara masa a lokacin da Allah ba shi a kawo shi sai da he in ya tafi sai in ya tafi a lokacin da kuma dawon da ƙyar ne haka za ka tarar wani irin al'umma ne ma mala wani irin al'umma na taɓa jin a bbc ku yi haƙuri ana hira da babalala wani eh, correspondent ne nike ji ko na voice of america na cameroon da ana ka tarihin yadda gana hausa da fulani suka shiga wajen tun shekaru aru-aru haka nan ma cameroon haka aka yi ta bayani toya ya aka yi duk inda bahaushe ya zauna duk inda hausa fulani suka zauna su za su riga kama waje su ne kuma backward a wajen su ne jahilai su ne marasa karatu su ne marasa cin gaban mai yasa ya ce hasada kawai an sanda da shi correspondent ya ce hasada ba za a taɓa ba mutum ɗaya abu a haɗu a riƙe shi a mara masa baya ba sai kowa ya fito kai bai iya ba a karya shi kawai a rugurguza shi kawai karya shi a falla shi a yi menene da makamantar shi haka za ka tara Ina ubangiji ya rufa mana asiri ba zan manta ba ina jos ina jos wannan faƙi safa nike ba ku kawai abin nan lokacin buhari yana goc yana goc akwai masallacin Ahmadu Arabi wanda ya san Jos ya san gidan Ahmadu Arabi da yana zuwa yayi sallah a wajen ina yaro na taba hada sahu da shi sai da aka idar da sallah aka ce ai wannan wani babban soja ne duk rukuba barak na Jos a hannun shi ta hei na matsa na ce ai kadan da ya kama ni mace muna muna abin nan to lokacin da Allah ya bashi aka fara gyara da adalci da gyara da gyara billahi lazi ba a bacci kullum sai an sauke ƙur'ani da wani irin sauka ta reverse ban mata ba daga haka za a ɗauko aya kaman wala dalina ɗin nan to dalina ɗin ta haka za a ɗauke shi sai a kare a alhamdu yanke-yanke da bokaye ba ba ba ba a bacci ba a menene ba a bacci ba a menene yanzu shi ake laluba ido a rufe ido a rufe to haka su bace suka zo suka kullun tsinewa da la'anta duk wanda Allah ba a haka ma mana ina fata an gane ana nan ana nan ba a ba a ji sai Allah ya kawo kuma wani shi kuma ba bama bamai ne nashi duk inda kuka taru bam zai tashi in kun zo sallah bam zai tashi a wajen in ka je kasuwa bam zai tashi in ka je tasha bam zai tashi in kana gida bam zai tashi to ina za a je haka al'amari kuma har yanzu din ana nan yawa sai kaga musulmi ya gudu ya ga kafir wannan in kun zabe shi sai ya yanke hannu dan shari'a musulmi ne zai je ya tsoratar da abun nan haka muke ba mu da kyau ba mu da kyau lahi tallahi duk wani al'amari da makamantarsa wani kafiri da ya taba juyin mulki da ƙarfi da ƙarfi so da ƙarfi to ya kwace a hannun musulmi munafurci da hasada ne kawai yasa har aka karbe abu aka tura shi ya can da makamantar ake ɗanɗana abin nan duk ɗan fayil da zai turo mai sai an datse shi in an gan shi haka za ka duba yanzu bari ka ga siyasan nan ta zo ka gani sai kai mamaki sai kai mafi mutane ne wato kamar wanda bai taɓa cin abinci ba wani makaroni kawai za a kawo masa kawai ya gigi wani indomi za a turo masa ya gigice ya ɗimauce kamar bai taɓa cin abu ba wallahi ma malam Allah ubangi ya rufa asiri wannan magana fa ina magananta da mu da ƴan arewan da kowanne hatta kiristocin da makamanta haka muke hasada Allah bai ba wani abu a zauna haka kawai da makamanta haka ba wani abu da makamanta duk wanda ya zauna in an fidda shi ya kaza mu layu a zagaye a yanka saniya a binne ta kusurwa a yanka wata a binne ta kusurwa da ranta a binne wata ta kusurwa a binne wata ta kusurwa a binne wata a tsakiya dabba da ranta ita ma za a maka hisabi bari ka gani tunda wani ya shiga wuta saboda mage ko to ka binne dabbobi nawa ka binne wallahi mage wannan an shiga wuta kuda wannan ma an shiga wuta a ta dalili ta dalilin kare an samu rahama an shiga aljanna ka kamo dabba da ranta ma mana wani bakin ba ma guje boka ya je ya dictating maka abubuwa kai ta binne dabbobi da ransu Allah ubangiji ya rufa su to Allah madaukakin sarki yace fa ba'u bi ghadabin min ala ghadabin ko sai yahudawan nan sai suka fada fushin Allah ya fada akan su fushi kan fushi fushi biyu ne Allah yake da Yahuda na farko fushin farko su yi distortin a attauran da annabi Musa ya zo musu da shi sun ki su bi annabi Musa sun bijire masa sun kafurce masa Allah ya yi fushi da su sannan ga annabi kuma ya zo su sake wancan su riƙe annabi nan ma suka je suka canja sunayen annabi ɗin shi ma suka kafurce masa Allah ya yi fushi da su bisa kafurce annabi Musa sannan yayi wani fushi da su na biyu bisa kafurcewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka yi shine fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin eh walil kafirina babu shakka dukkan wani kafiri ba ma ba yahude ba duk wani kafiri da ya kafurcewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da azabun wani irin azaba muhinun na kaskanci na wulaƙanci نعم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه هو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين الله يشي وإذا قيل لهم إذا أكفأ ما يهودا ونن آمنوا بما أنزل الله ku yi imani fa da wannan ƙur'anin da Allah ya saukar kada ku kauce kun san qur'anin nan gaskiya ne kuma annabi muhammad sallallahu gaskiya ne ku yi imani da mutumin nan ku daina duk wani kwane-kwane qalu sai su ce a'a mu gaskiya nu'minu bima unzila alaina mu muna imani da namu littafin da aka saukar mana shine at-taura mu muna rike da littafi mu nonit mu yi imani da wannan mu ba za mu yi imani da wannan ba muna da namu da aka saukar mana wa yakfuruna bima wara'ahu su a su kafurcewa duk wani littafin da ba a taura ba su sun kafurce masa su ba za su yi imani da shi ba wanda littafin da ya zo ka bayan a taura din nan shine alkur'ani da injila duka sai suka ki suka ki su bi annabi isa suka ki su bi alkur'ani da ya zo su duk wani abin da ba ya zo bayan a taura din nan kafurce masa suka yi alhalin wa huwa alhaqqu musaddiqan lima alhalin wannan qur'anin gaskiya ne kuma yana gaskata wani abin da ya zo daga cikin attauran nan nasu to sai aka tambaye su a yanzu ne za ku nuna kuna imani da attaura kuna kaza eh to falima an anbiya Allah me yasa kuke kashe annabawan Allah attauran ne ya karantar da ku yanzu da an ce ku yi imani da annabi ku ce ku tsantsan mabiyan attaura ne to ai attauran ma kun kafurce masa kun juya masa baya in kuna masu imani da attauran da gaske falima taqtuluna anbiya Allahi me yasa kuke kashe annabawan Allah me yasa kuka bi annabi Isa za ku kashe shi me yasa kuka kashe irin su annabi Zakariya haka duk zaka tarar me yasa kuke kashe su littafin ne ya koya muku in kuntum mu'minina in ka in ku masu imanin gaskiya ne da attauran masu bin koyarwan attauran ne sau da ƙafa ku ga ku mumunai na attaura da an taɓa ku ce mu muna imani da attaura shin attauran ne ya koya muku kashe annabawan Allah in ku masu imanin gaske ne na'am ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم zalimun annabi Musa bai zo muku da shiriya ba bai zo muku da ayoyi ba bai zo muku da hujjoji ba kuka jefar da annabi Isan annabi Musan kuka yi watsi da shi kuka yi fatali da hujjoji da attaura da ayoyin da ya zo muku summa takhastumul ijla kuka gudu kuka dauki dan marake kuna bauta masu yanzu ne za ku nuna mana mu masu imani ne da attaura a lokacin annabi musa ba ku jefar da autauran kuka je kuka kama dan marake kuna bauta masa ba hmm? wa antum zalimuna kuna azzalimai wanda suka zalunci kanku eh? lokacin yana da rai a gabanku bai kawo muku hujjoji ba bai kawo muku ayoyi ba bai halitta muku tsuntsu ya abuna bai bai kawo muku hujjoji sanda da menene duka gashi nan a cikin suratul arafi ma suka ce wa qalu مهما تأتنا به من آية لنؤمن فما نحن لك بمؤمنين duk yanda ka ka mana wata aya annabi Musa ba za mu yi imani da kai ba mun ki ba za mu yi imani da kai ba mutanen auna, su su abin haka su kai ta fada sai yanzu ne da an taɓa kai ku ce ku masu imani ne da attaura ku bi annabi ku ce a mu muna imani da attaura ku yi imani da qur'ani a mu muna mu muna imani da attaura Allah ce da ba ku yi fatali da attauran kuka kama dan maraki ba hmm? na'am وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم khudhu خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفر قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من, من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون الله يقول وإذ أخذنا ميثاقكم شن ba za ku tuna lokacin da muka alkawari da ku muka yi yarjejeniya da ku ku Yahudawa warafa'na fawqa qumut tura muka ɗaukaka dutsen turi sina a sama da ku kamar yadda muka yi bayani a can baya yahudawa saboda kafurcinsu da ba'alansu da ɓarnansu da ta'asarsu a bayan ƙasa da yawan jiji da kai da girman kai Allah ya ce sai da aka ɗaga dutsen turi sina a kansu ya zo ya rufe garinsu kamar lema haka yana bin su duk inda suka yi kawai yana bin su haka Allah maɗaukakin sarki ce ku zo ma atainakum bi quwwatin ku rike dokokin da muka saukar muku da ƙarfin gaske kada ku yi wasa da su wasma'u kuma duk abinda aka faɗa ku rika sauraro kuna ji ku yi aiki ji na na karɓa na imani saboda an tsaurara musu dokokin suka zo suka kasa yi suka kasa yi yanda suke da taurin kai haka Allah ya tsananta musu dokokinsu haka Allah ya tsananta musu dokokinsu aka haramta musu abubuwa da yawa na faɗa kwanaki ko yawa mutum idan ya zo fitsari ya taɓa shi fa lokacin sai dai ya sa dutse ya karci iya inda fitsarin ya taɓa ya ɓare fatan haka shine ya tsarkake wajen ruwa ma ba a yadda ba haka Allah ya mu'amalanci Yahuda ma mana dan rigar mutum na jasa ya taba ta sai dai ya yanka daidai wajen ya yar nemo wani abu yayi faci a rigar kaga ne yanda Allah ya saukaka mana ya mana rahama ya saukar mana da ruwa ruwa ne kawai za mu yi amfani da shi wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran su a lokacin su ba haka bane in suka in suka tsananta suka nuna ƙara girman kai da jiji da kai sai Allah ya tsananta dokokin a kansu to yayin da Allah ya ɗauko dutsen turi sina ya sanya shi a kansu fa suka gudu suka yi sujada sujadan ma suka yi shi ta nan suna kallon dutsen haka suna ce ya Allah mun yi imani mun karɓa mun tuba ya Allah a ɗauki dutsen nan a haka suka yi Allah ya ce isma'u ku ji kun ji ko ba ku yi ba suka ce mun ji kun karɓa ko ba ku karɓa ba mun karɓa ku yi imani ko ba ku yi ba qalu sami'ina a wannan lokacin da dutse yake kansu suka ce sami ina ya Allah mun ji mun bi ana ɗauke dutsen sai suka ce a saina mun saba a take kawai suka ce mun kiɗin da aka ɗauke dutsen shi ne sami ina lokacin da bala'in yake kansu haka ana janye bala'in suka ce a saina mun ki suka koma bauta wannan ɗan maraƙi Allah ce wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim aka shayar da zukatansu son wannan dan marakin son bauta wa gunkin sai yayi dominating ya mamaye zukatansu kawai aka shayar da zukatansu son bauta wa gunkin saboda mai bi kufrihim saboda tsaban kafirci Allah ce kul ka gaya musu bi isa ma ya amurkum bihi imanukum Allah wadaran wani irin wannan imanin da kuke claiming da an taba ku ku yi imani da nuku ce mu muna imani da taura muna imani da abin da aka saukar mana Allah ce ka ga musu Allah wadaran irin wannan imanin da kuka yi da irin abin da imanin ku din nan yake umurtan ku da shi in kuntum mu'minina in ku mu'minai bayan haka bayan ku duba ba yahude duk wannan barnan da wannan ta'asar da wannan gwagwarmayan da ake yi da su da sun zauna kawai kullum sai suna gani su ne first class a aljanna kullu sai suna ganin aljannan ma an halicce ta don su ne in sun zauna ka ji na hannu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoyan Allah kuma lan yadkhul aljannata illa man kana hudan ko ba mai shiga aljanna ma gaba ɗaya sai ba yahude kawai to ne Allah ya ce ga tambaya ka gaya musu na ji bayanin da suke ya Muhammad ji kurin da suke yi da cika bakin da suke yi ka gaya musu mana in kanar lakumu darul akhiratu inda khali khalisatan min dunin nasi idan lahira aljanna da take lahira idan don ku ne aka halicce ta special khalisatan min dunin nasi banda sauran mutane in aljannan ta ku ce special kamar yadda kuke faɗa to the only way na shiga aljannan shine sai an me sai an mutu Allah ce to fataman nawul mauta in kuntum sadiqin ku so mutuwa mana kuna cewa ku masoyan Allah ne ‘ya'yan Allah ne, kuma ku ne kadai masu shiga aljanna ba mutane, shine banda sauran mutane, duk sauran mutanen ‘yan wuta ne a wajen ba Yahudi, kuma a haka suke har yau har yau yanda ba yahuda yake ganin kanshi shine kadai mutum duk sauran kwashi kwarab ne Allah ne ba ba yahude ma wallahi duk sauran wai kwashi kwarab ne hatta sauran turawa fa da indiya da laraba nan da fararen ma yan uwansu balle mu baƙaƙe kan sai a hankali mu dama Allah ne kawai da yi mu yake so ina fata an gane ko so sai Allah ya ce to tunda kuna cewa mutane ni Allah masoyinku ne ku ‘ya'yana ne kuma aljannan nan na yi ta ne don ku ku kaɗai to ai hanya guda ɗaya ta gamuwa da masoyinku Allah nan da gamuwa da ita aljannan ita ce sai an mutu to ku so mutuwa mana nawul mauta ku so mutuwa mana in kuntun sadiqina in ku masu gaskiya ne cewa aljannan ta ku ce me yasa kuke tsoron gamuwa da Allah kuke tsoron mutuwa hmm? Allah ce walan yatamannahu abadan ba za su taɓa son mutuwa ba har abada ba yahude ya son mutuwa har abada bima kaddamat aydihim ta taba ganin eh, lokacin da ake yakin iraki din nan lokacin da aka kai hari ana nuno a CNN wani suicide bomber ya je ya shiga inda tura wannan suke sojoji america sun tarwatsa wani an fito da shi hannayen shi da cinyoyin shi duk sun guntule yana kuka i don't wanna die i don't wanna die yana ce shi bai sun faye mutu i am dying i am dying i don't wanna die wallahi abun da yake ta maimaita a baki shi kenan zan fa mutu zan fa mutu yana cewa sauran zai fa mutu bai sanya mutu ba amma ya je ne ya kashe waɗansu ba amma shi bai sanya mutu abin da yake ta faɗa ke yana nuna wani walid ɗin shi a ciro masa a hoton matan shi aka ciro aka nuna masa wai a ce yana son ta wasiyan da ya bari kawai ke haka za ka samu Allah ya ce walan ya tamannahu abadan duk wani ba yahude bai san mutuwa haka nan ma mai aƙidan yahudu ko da bakin fata ne mai aƙidan yahudu bai son mutuwa me yasa ya Allah suke tsoron mutuwa Allah ce bima qaddamat aidihim saboda ta'asar da suka aikada da hannunsu su ma sun sani ai sun san ba su da komai a lahira sun fi ku sani wallahu alimun Allah masani ne bi zalimin ga azzalimai Allah ya fi ku sanin azzalimin mutum yanda yake azzalimin mutum bai son gamuwa da Allah azzalimin mutum bai son ya mutu ya gamu da ayyukan da yayi a gobe kiyama Allah ce wala tajidannahum wallahi za ka samu kafirai da yahudawa duk inda ka same su to za ka same su ne ahrasan nasi ala hayati wanda sun fi kowane mutum a duniyan nan son rayuwa kuɗayin a rayu a daɗe a daɗe a daɗe shi sa ba yahude kafiri za ka ga yau sai ya kullo maka da man eh, rina furfura wanda za ka yi dayin furfura ka je a gyara jikinka in ka tsufa a je a yanka wannan tattaran da fatan da menene wai a da da kai small ina fata an gane duk wani abin da zai nuna kai tsoho ne akwai abin da za su je su maka wai kullum ka rika nuna kai yon kai yon ina fata in san kone da kai akwai inda za a je a gyara in jikinka ya tattare ka tsufa ka akwai inda za a je a je a ja fatan a jata a yanke a maka wani cosmetics a zo kaga mutuwa yana tsallewa yana tafiya irin shi yong din nan haka manzo Allah salsala yace yana daga cikin alamun tashin kiyama wato tsoho ya rika son samartaka alamu ne na tashin kiyama hmm. dan kace ai shekaruwa ne 50 da 57 waye shekaruwa aki banza da shekaruwa ni a 1970 nan aka haife ni amma in ka mai rashin kunya ce kanin kanin kani na ma ya girme ka nan kuma ana son girma ne can kuma in kace shekarun shi kaza yana ganin ka tura shi kabari ne tsakanin shi da kabari ba abin nan sai yayi deny nan kuma in ka mai dan rashin kunya haka sai saboda tsaban girma sai ya nuna wai kanin shi na biyar ma ya girme ka <laughs> ina fata an gane saboda nan waje ya nuna maka shi babba ne a sama da kai kamar ana zaune lafiya ne kace shekarun kaza ina za a yi jinayi za ka ga duk inda ya yi faɗan farin furfura ya fito sai a yi dayin ɗin shi a share shi a aske shi ma da da ya ɗan kunno kai a gille shi a rina a rina abin nan a rika sa kaya dai ga sunan yau kaga tsoho ya shiga wata irin sport car ɗin nan ɗan mercedes mai kofa ɗaya amma ɗawai shi ma irin na yara fa ƙanana fa kiwo shi ma ya sa waɗansu baƙaƙen abin da haka yana tafiya na ta shekara wajen hamsin da tara ba da Ba aka samu aharasan nasi ala hayati ba yahude da kafuri sun fi kowa kwaɗayin rayuwa kun ga ba ce alhayatu ba ba a sa alif da lam ba so rayuwan ba a yi specified ɗinta ba wato ana son life kowane irin life ana son shi Hmm? mutum ya kai shekara arba'in kaji ji bature ce maka life begins at menene at 40 wai yanzu ne maza ya dace ka fara life ka kai shekara arba'in ce to yanzu ne life ya dace ka fara life hmm? Allah ubangiji ya rufa mana haka nan ma wa minan lazina ashraku haka nan ma mushrikai mushirkai yan cult ne yan mafiya yan menene masu bauta gumaka ne dukansu ba sa son mutuwa sun fi kowa a daɗe ana rayuwa Allah ya ce ya waddu ahaduhum zaka ji kowa yana buri a ransa law yu'ammaru alfa sanatin ina ma Allah ya raya shi shekara dubu yayi 1000 years kawai ina fata an gane ko yayi 1000 years sai a ce in ka ga ɗan shekara ɗari uku ya ce maka ai yanzu ɗan yaro ne matashi ne kaga sauran shekara ɗari bakwai ke to haka da yi ke so Allah ce wa ma huwa bi muzahzihihi min azabi shi bai sani ba ko da na rayar da shi shekara eh, dubu ɗin yanda yake buri yanda yake so wannan ba zai hana shi shiga wutan ba ai wani mawaki yana cewa law ishta alfan thumma alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila al-qabri da za a rayar da kai shekara dubu ka rayu a ƙara maka waɗansu dubu, dole wata rana za ka tafi kabari dole kawai hmm? wallahu shi Allah basirun mai kallo ne bima ya amaruna ga dukkan abin da kowa yake aikata Allah ce ni Allah ina kallonsa Allah yana kallon kowa yana aikata abin da ya ga dama sai ka ga Allah ba ya taɓa wani yayi ta yi yayi ta yi yayi ta yi yayi ta yi yayi ta yi yayi ta yi can kuma Allah in ya tashi kama shi shikenan sai kaga kaman kaman bai taba jin wannan ba. yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo gobe kiyama a ɗauko mutumin da yafi kowa jin daɗi a duniyan nan ana tsoma shi a wuta less than second haka ana zare shi a ce ka taɓa jin daɗi tunda Allah ya lissika zai ce wallahi tallahi ban taɓa ba wai wutan nan na sekon da aka ɗan tsoma shi har ta mantar da shi duk wani ni'ima da ya taɓa sha alhalin ni'iman ce ta hana shi imani da Allah a gani shi haka nan da za a ɗauko mafi shan wahala a duniya a tsoma shi aljanna fiw haka a cire shi a ce ka taɓa cin kwakwa a rayuwanka ka taɓa cin wahala a duniya zai ce bai taɓa batun da Allah ya yi shi a second ɗin nan da aka ɗan tsoma aljanna aka cire shi wai har ya mantar da shi wahalan da ake sha a nan kai nan a gara ka kai nan a jefa ma boko haram kai nan a tuhume ka kai nan a mammake ka yanzu ana so a maka sharri haka a ci mutuncin ka kawai sai a daddake ka a daddake ka a ji maka a maka lalas sai ce muna tuhuman shi da boko haram ne kowa sai yayi imani kawai ka da ki halal duk wani jami'in tsaro zai ce ka da ki halal haka za ka ce akwai ranar da ana tsoma ka aljanna an fidda kai an taɓa tattaka ka ka ce billahi lazini ba a taɓa ba saboda haka haƙuri ne zo Allah salasala yana ce akwai ranar da zai zo wanda yake rike da musuluncin nan kamar wanda ya damƙe garwashin wuta ne kawai ayi haƙuri duk mai wucewa inna ma'al al'usri ba a taɓa samun tsanani ya dawwama ba Allah yakan kawo wani tsananin ne domin ya jarrabi imanin mutane kawai sai fiw ya ɗauke abin kawai sai a nuna muku wanda kawai ba musulman ba a zahiri kawai haka Allah yake yin abinsa haka nan jin daɗi ma baya taɓa dawwama ana cikin jin daɗin to wata rana tsananin ya zo tsananin ma in ya buga ya buga in sha Allahu tabaraka ta'ala sai Allah ya ɗebi waɗanda yake so a cikin wannan tsananin ya yi nasu to aljanna wanda suke raye ya maida musu abin ya zama to kafara wanda suka aikatan kuma su ɗauke lodi gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya mana muwafa anan zamu dakata insha Allah tabaraka ta'ala Thank you. yayi wannan matsalul gani kenan wannan matsalul gani wani sa'i ma shi yasa a doka ta shari'ar musulunci idan ana bin mutum haƙƙi idan ana bin mutum hakoki gwamnati ta sani sai ta dakatar da ta yi freezing din dukkan wani abun shi da dukiyan shi da abun nan shi sai an biya mutane haƙoƙin shi sai a sake masa

da kuɗi ne karta abu ne wanda na kusan kaskantattun mutane suke mutanen da zaka ga dai masu yin karta ko kai ne za ga marasa mutunci domin ko kai ne babanka yake wuni yana karta ba za ka ga mutuncin aure ma a gidan ba ba za ka ga mutuncin ma haɗa surkuntaka da wannan mutumin kuma abun magana ne abun kunya ne ma abun aibantawa ne a society saboda haka akwai abin da mutane suke yin shi wanda yake shi a kaskantattun mutane ne aka san su da shi sannan kartan nan har ila yau ba zai barka ka ambaci Allah subhanahu wata'ala da lokacin da kake zaman kartan nan kana yi a ce alifun ba'un kake koyo ko wata sura kake koyo kullum a irin wannan yanayin kuma ka ɗauki awowi ko mintunan da kake a wajen kartan nan da yau da gobe yau da gobe ka haddace wani yanki mai yawa da cikin Qur'ani da ka san waɗansu hadisan manzon Allah masu ɗimbin yawa insha Allah saboda haka irin karta din nan da su waɗannan mutum ya wuni a wajen su sunuka shine ake kira lahawul hadis wato abu ya sashen eh, eh, eh, lahawan abun da yake shagaltar da mutum barin wani abu na rayuwarsa na'am muje

Ok, to sai wannan matan ta fita mutum ne a takaice dai ya sake uwar ya zo zai auri yana da wani ɗan daban yana da wani dan zai abu wancan agola dan shi eh yana ah, a babu wani abu babu wani abu dan mutum ne ya aure agola kawai agolan matan shi ko eh. babu wani abu ba babu haramci a ciki babu haramci a ciki ni na ɗauka matan ne ta yarta ne da ta haifa a wani gu da wannan ya aure ta sai ta zo da yarta da ta fita sai ya zo kuma ya auri ok agola agola ne kawai babu wani ɗa ne ya auri agolan babu wani abu shi kadai babu wani abu mutumin da ya zo kasaru sai ya sai ya cika yayi hudu babu wani abu amma da kyau din ya bi sunna yayi kasaru sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu yanzu Allah sallallahu alaihi ce su kasaru din su abin nan duka wata sadaka ne sadaka ce special da Allah yayi wa bayinsa ku rika karba idan Allah ya muku sadaka wanda ya isa ya maka sauki shi ya maka ya kamata ka karba kai appreciate salatul ibrahimiyya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim har karshe akwai allahumma salli ala muhammad wa sallim allahumma salli ala muhammad wa sallim akwai su idan mutum je littattafai haka salati daban-daban wanda suke yawanci ba su fita daga ka'ida na salati ba

to idan kuma suka ce za su sallame a shafa'i kawai su bar witiri to kaga ba su tsaya har liman ya gama ba manzo Allah sallallahu sallaya ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban ina jin a wata riwaya wanda ya tsaya yayi sallah tare da limamin sa har ya gama to kaga idan misali liman ya sallame a raka'a biyu shi kuma sai ya ya bi shi a wutirin to bai kaman bai samu wancan ladan ba wanda ya tsaya tare da limamin shi har aka idan da sallah an gafarta masa abin da ya gabata na zunubai to ina ji shi yasa ya tsaya aka sallame sai ya zo ya cika domin ya samu ya yi waɗansu amma idan ma ya sallame tare da limamin a witirin babu laifi in ya tashi can dare ɗin sai ya riƙa yin shafa'i shafa'in kawai kar ya yi wani witiri wannan witirin da ya yi tun farko ɗin nan ya wadatar masa domin a dare ɗaya ne ake son witirin amma an fi so a ya zamanto wuturin da shi ne ƙarshe wanda aka rufe tsallolin da shi ya halatta mana menene a ciki Allah bai haramta kyauta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba na fata an gane wanda ba musulmi ba ya ce ga kudi ga ga ga passport ga shi ticket ka je haji ga shi wani abokina kaza kaza ga abin nan abokin harkan shi na kasuwanci ne na menene makwabta ne na kudda kudi ya ce ga shi na biya maka menene wannan babu wani abu an halatta karban kyauta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba eh to wannan babu laifi a ƙa'ida dai ita ce duk wata nafila wanda ba sallan farilla ba kuma ba na watan ramadana ba an fi son a yi su a gida amma nafilfilu na watan ramadana an fi son yin su a masallaci ne an fi so a yi su a masallaci ne saboda haka da hayya karfafa kansa da iyalan a zo masallaci amma idan ba a samu zuwa ba aka yi a gida wannan la ba'asa babu laifi yayi wanda eh to Allah maɗaukacin sarki dai ya nuna cewa wa ma min illa kalafi fiha rasul babu wata alƙarya ma Allah ce sai da muka aika mata manzo sannan waɗancan annabawan da aka turo su bayan annabi Musa din nan alƙur'ani dai ya nuna mana an turo su amma waɗanne ne littattafansu menene Allahu alam wanda dai Allah ya mana bayani a cikin alƙur'ani a taura da injila da zabura da kuma alƙur'ani sai sufi Musa ko sufi Ibrahima waɗannan su ne Allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin su ina fata an gane ko akwai waɗansu akwai menene amma Allah yakan aiko annabawa dole da saƙo ne zuwa ga mutane to a yakan aiki wani annabin kuma ya jaddada addinin ya jaddada attauran dai an aiko annabi Musa ya tafi an turo wani sai ya jaddada wa bani Isra'ila su ƙara bin dokokin attauran wani zai zo akan a jaddada bin littafin ne wani zai zo da wata shari'a Allahu alam haka dai Allah madaukakin sarki ya bayyana mana waɗannan littattafan su ne kawai ya nuna mana eto eh idan mutum rashin lafiya baya hana mutum sallah matukan mutum yana cikin hankalin shi hankalin shi bai guce bai gushe ba mutum ko a kwance yake haka baya motsi kawai amma yana cikin hankalin shi yana sanin abubuwa to zai yi sallan a haka yana motsa harcinsa ya rika nunawa a zuciyan shi yanzu yana ruku'i yanzu yana sujada yanzu ya dago yanzu yana kiyam ya tsaya yanzu yana karanta fatiha yana karanta kaza dole mutum ya yi wannan sallan ko yana da tsarki a lokacin ko ba bai masa tsarki ko yayi alwala ko bai yi alwala ba ba a son sallah har lokacin ta fita musulmi bai yi ba fattaqullaha mastada'atu kawai yanda ka samu kanka aka za ka yi in ba ka iya motsi in aka samu mai maka alwala alhamdulillah ya zo ya shashafa ruwa a gabobinka da makamantansu a gyara mutum a masa tsarki idan kuma babu wannan ba wani kusa lokacin sallah zai fita sai mutum ya yi ta a haka amma ba a yadda ba matukan mutum yana cikin hayacinsa jinkirta sallah sai dai in hankalin shi ne ya gushe ta hanyar suma ko kuma ta hanyar wani irin ɗimaucewa amma mutumin da da ya yi eh, aka yi live kawai rayuwa kawai ba a sallah daga baya ya zo ya yi noticing ya ji wa'azi ya yi abin nan to malamai suna cewa abinda da ya wuce na sallolin shi kenan kawai ba sai yara masu ba domin a wannan lokacin shi kafiri ne da ya mutu ya mutu kafiri ba za a binne shi a makabartan musulmi ba ba za a mai wanka ba ba za a sanya shi a likafani ba ba za a gaji dukiyan da ya bari ba e fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din dan mutun ya tuba har ya fara tsaye da sallah ya fara bada zakato nan ne ya zamanto dan uwanku a addinin musulunci amma da da baya yin zakkan baya yin sallan to laisu ikhwanan lana fid din kaga ba ƴan uwanmu bane addini saboda haka malamai suka ce sai ya ɗauki kansa kamar ranan ne ya musulunta ya karɓi kalmar la ilaha illallah sai ya fara sallah kawai shiken ina fata an gane ko Allahumma izzal islam al muslim na'am na'am ya sai bayani ne kan tambaya to ina zuwa a da Allah asibitin musulmi na tudun wadacen din nan za su yi a goman karshe za su yi free abin nan eh, surgery asibitin musulmi na tudun wada din nan free surgery za su yi bi ma'ana za su yi aiki tiyata na kaba da appendix da wani ciwo na uku da turanci ne ni ban san shi ba shi ma na tambaye shi wanda ya gamu fassarar shi din me ya fassara wannan din da hausa ce shi ma bai abin nan ba amma ni dai na rike ƙaba da kuma appendix to za su yi free abin nan na mutum talatin insha Allahu a goma ƙarshe na Ramadan ina jin ran biyar ga watan nawa suka ce August ko ran biyar ne ga watan August za su fara to wanda yake da wannan lalura yana iya zuwa can din wanda yake da halin taimakawa idan aka musu sa musu magani a musu menene shi ma zai iya ganin a shi babban likitan da yake wajen na rubuta details din suna nan a takarda na manta ta ne irin na zakkan nan da na manta amma gobe zan kara cikakken bayani insha Allah shi ma a tuna mun in na zo nan zan faɗi wanda za a samu a asibitin zan faɗi kuma date ɗin sosai don in akwai mai wani wanda yake da da irin wannan laluran zai iya zuwa wajen su ma za su yi ne su samu rahaman Allah a goman ƙarshe na wannan wata mai albarka Allah sa ka musu da alfiyar akwai faɗakarwa guda biyu kafin a yi addu'a wasu za su اللهم اعز الاسلام والمسلمين الله ساتا مسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين